sashen hausa na studio galangoyi su gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti arba'in da biyar daga nan yamai. masu a asuma na shirin ki muku lalle marhabin a cikin shirin na yau litinin bakwai ga watan nuwambar na dubu biyu a cikin shirin za ku cewa shi aka soma zaman taron duniya kan sauyin yanayi ko kusantar a kasar egypt wani za su tauna ta alƙawula da aka doka a game da yanayi musgunawa da damuwa a wurin aiki a kan wannan maudu'i ne cibiyar saurare ta kungiyar cnp ke wadda kan ma'aikatan nishara a rahoton musamman na wannan shiri za mu yi magana kan tasirin sauyin yanayi a sannan mun tashi da kuma itatuwa a ran laraba 6 ga watan ko kuma a ran lahadi shida ga watan nuwambar ne soma zaman taron duniya kan yanayi ko a kasar egypt wakilai daga kasashe kimanin ɗari biyu suka kasance a sham el sheikh don halartar taron na tsawon makonni biyu domin samar da sabon numfashi ga yaƙi da mamar yanayi a da tasirinsa ga bayanin simon steel sakataren zartarwa na yarjejeniyar majalisar Dinkin duniya akan sauyin yanayi a wato yayin buɗe taron kamata mu nuna wannan sauyi ya canza zuwa aiwatarwa da kuma zuwa wasu ayyuka gargajiya daidaitawa da alkawuran da aka dauka na birnin paris sannan kuma mu karfafa ci gaban da aka samu na rage kaifi daidaitawa kudade asara da kuma barna domin fuskantar tasirin a ƙarshe ya kamata mu kyautata aiwatar da muhimman abubuwa bisa gaskiya da nauyin da ya rataya kan kowa a duk tsawon wannan shirin mata da 'yan mata dole su kasance a tsakiyar daukar manyan matakai aikin da ya ya kan yanayi eh. domin cin gashin kansu zai kai ga eh. kyautattuwar mulki na gari eh. da kuma samun sakamako mai kyau muna bukatar wannan salo ya kasance a ƙarƙashin ɓangarori da kuma ƙasashe kasar Nijar na halartar da taron duniyar kan yanayi ko 27 kamar dukkan kasashen Afirka kasar na tsara yan adalci ga yanayi musamman game da abin da ya shafi matakan daidaitawa da saka jari da gudanar da ayyukan lura da sauyin yanayin ga Ariya Musa, sakatare janar na ofishin ministan ilimi mai zurfi a Nijar, a yi wa Nuha Bilal da wakiliyar Fondation Irandel a taron karin bayani. wani lamari ne na farko inda kofin sadda ta kasance kan jagorancin afirka da kasan misra za ta sha wani babban sauyi ne ga kasashen afirka haka na nuna da kasashen afirka ya kamata su san yadda za su aiki yanzu tattare su yi magana da mula guda kuma su dubi fasalin jadawalin kungiyar afirka ta girka kan manufar zan sasantuwa inda jadawalin zan sasantuwa bibiyarsa sun kayi na fasalin ayyuka ya yi saura ga kasashen kowa. kowane ne a nashi bangare ya gudanar da zartar da matakan da aka ɗauka a tare kenan ya zama wajibi a afirka ta zama tsintsiya madarmin ki daya saboda an mu za ta yi karfin da za ta iya ginda matsayinta don ko muna da albarkatu masu fa'ida kuma muna iya gindaya su a wajen tattaunawar da ake da kuma wada za ta zo nan gaba ta yanda kasashen za su samu amfano mai fa'ida ta fuskar zuba jari ta ayyukan batun canjin yanayi a jami'ar dufa matakin rufe tsangar kimiyyar noma ya tasiri kan samun ɗalibai masu rubuta sunayensu wannan wani lamari da ke taba wasu jami'i na gwamnati sanusi garba alitini sakatare janar da kungiyar ɗaliban nishiyar da ke jami'ar ta difa a yi wannan bayani a hirshi da amani musa baya ne saboda jama'a tana ta ragewa ku dau misalin bana a jerin farko na sunaye sunan dalibai tasa'in da takwas ne suka fito alhali ko can da kowace shekara ana samun fiye da dalibai ɗari biyu adadin ɗaliban masu yawa suna karkata ne kan sashen kimiyyar noma wannan sake salo rufewar wannan sashen wani kuma bayan na kimiyya kenan ya zama abin takurawa ga kasar jami'ar amma duk da haka akwai sauran sassan darussa bisa mantarwa mai akwai su a jami'ar kira na zuwa ga takwarori shine su girka yanayi ce domin inganta sassan horosuwa da ke gare mu a nan jami'ar ita cibiyar sauran kwarfe-kwarfe ta kungiyar kwadugo cnd ta kaddamar da shirin wadda kan ma'aikatan nigeria kan musgunawa da kuma damuwa a wuraren aiki cibiyar ta shirya haduwa daban-daban domin nuna hanyoyi da matakai na fallasa waɗannan da muna gyado mamba a cibiyar ta yi wa hasin karimu a karimu hasin gulza a karin bayani ana samun musgunawa da cin zarafi wajen aiki ya kamata ma'aikata su san illolin wannan al'amarin babbar kungiyar ma'aikata ta duniya oet ta amince ma wata yarjejeniya mai lamba ɗari shida da goma tara wadda muke gwagwarmaya a ƙasar nijar ma ta bada kai akan ta wannan kuma baya samuwa sai ma'aikatar su rinka biyan irin cin zarafin da suke gani a wajen aiki ana tsammanin kamar al'amarin ya fi shafar mata amma a wannan lokacin da muke hatta za ma'aikata ma ba su ba cibiyar da ke karɓar ƙorafe-ƙorafe na nan yanzu shirin ma'aikatan an girka su ne domin ku kuna iya ziyartar ta. domin samun cin gashin kansu yan mata da yawa na ciro zirin a jihar agadez na gudanar da ayyuka da ke samun musu da kudade misalin laila usman wata ɗaliba da ke yin saka ko kuma trikotash na kayan sanyi wato na yara kuma suke cin ribar musamman a wani lokaci na dari gajirta da kawo kwamfin ya ji hatiri ko ana riga da falla da wando da su sabbai yin fita kamar zuwa na fara ya sana kai shekara biyar ko shi na ta cikin jan mai na taso ana yin shi kaka ta take yin shi tana koya mutane na gani na ya hana koya har muna cin riba shi saboda yanzu kuɗi ma kana buƙatar su ba sai ka tikka nema ba nan cikin gida sai kai abin ka ka saida kwamfin zare guda simil ake saida shi in dubu bismil ake saida shi saboda yanzu zare ya yi tsada ne don shi ne don fara yin shi naar 14 da na Ya kamata aikin shi hannu ya fiye mishi koyi saboda ni ina yin equal ina ko daga sai zo kai saboda akwai karuwa cikin shi. Ƙungiyar masu sana'ar gas na girki sun yi da Allah wanda da wani babban wani labarin da kirna cewa ana sayar da gas din da wani hanya a yamai. Mutane ku cewa a wata da ya gabata ne hukumar da ke kula da fannin makamashi arsi ta rufe wasu kamfanoni saboda karin farashin garbin da suka yi suleiman hassan da kula da sasantawa na kungiyar masu sana'ar garbin ya yi wa mamman ada karin bayani kamar haka matsala ta gaza da ake cikinta ta ba yau ne ta fara ba kuma wannan hukuma yau da ta liƙe mu kuma ce da mun tattauna da ita saura da dama abinda muka tashi da mu da ita a kai cewa da sinare da duk waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin gas shine mu a matsayin mu na rubandar dole sai an yi aiki da mu a cikin wannan kasuwa na distribution kin gas amma ba samu cikin dokan ba ita arse ta yi rukunan tarkin cewa dole sai an samu inda ana son aikin shi ta yi kamar yadda yake ta yanzu kuma sai inda ta yi bayani ta ce ba zai yi mu aiki da ribar da aka ce za a ba mu dama marashi ta kayan kamar da kamfani zai kama kaya shi saida kuma yanzu gaza dai yanda dai kana saida shi har kuma k'a ake saida shi ko yanzu duk da wannan mataki na sai dangance da wannan matsala yau ina ganin kusan kwana ashirin da mutanen masu da da kasuwa an dauka mana alƙawarin za a kire mu tattaunawa ran mardi mu da ita a saikin tsadan mu ba da gari mu ne take ba mu abin da an bukata mu gwamnati ta yi muna shi a faɗa mana abin da a riba mu a daidaita farashin nan a ba mu riba da za ta wadata mu ta bari mu yi wannan kasuwa. Ahmed da Alizaki shine aka zaba a matsayin sabon sarkin Katsina Maradi a ran Asabar da ta gabata ya mai gurbin mahaifinsa da ya rasu ya fiye da shekara ɗaya kenan nan take bayan bayyana sakamako majidadin masarautar gobe alhaji shebu labu wanda ya san sabon sarkin ya yi wannan bayani a hirshi da muhammad mamman a kai da wanda eh, kasa na kaima ma ina daraktan jiha kenan sai in ce ina hamdala da jin daɗi kasancewar zaɓin da aka mashi ina mashi fatan ya yi aiki cikin haɗin gwiwa da kowa da kowa kamar wanda suka rigaye shi da kuma yi aiki da dukkan sarakan gargajiya don ko kullum akwai kyakkyawar mu'amala tsakanin katsina da gobe ko ko abin da ba a rasa ba cikin zamantakewa fatan mu ya yi kyauta kawo mu'amala mai fa'ida da dukkan mutanen gobe da katsina ahmed ali zaki mutum ne nagari mai hakuri don ko tsawon lokacin da na aiki tare da shi ba mu taba samun wani sabani ba allah ya bashi da'ar wannan jagorancin